على معشر الصائمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فامتثلوا أوامر ربكم واجتنبوا نواهيه واحذروا الهوى ودواعيه ينقوى ما سأل بركة درجة أولا رانا تقوما قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai, wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta shida, ita ce hudu ba ta uku a bisa wannan mimbari na masallacin babban sahabi mus'ab dan umair da ke nan cikin garin dan bushiya a kaduna new millennium city matashiyar wannan hudu ba ta yau shine alaƙan watan ramadana da addu'a da kuma wasu ladubba da hukunce-hukunce wanda suka shafi yin addu'a ɗin kansa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimakonsa da neman gafaransa da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu lallai wannan hudu ba tana kira gare mu ya ku bayan Allah mu sani cewa lallai ba makawa dukkan nan adam dole ne yana buƙatan taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma mafi ƙarfin hanyar da ɗan adam zai samu taimako wurin Allah shine mutum ya zamto cewa yana da kintsi na yin addu'a ga Allah wurin Allah maɗaukakin sarki domin addu'a ita ce aminci ga dukkan wanda yake cikin tsoro addu'a ita ce mafaka ga duk wanda yake cikin matsuwa sannan kuma addu'a ita ce abin da take tunkuɗa bala'i kuma ta magance shi addu'a ita ce kaɗai abin da take hana saukan musiba ko kuma idan musiban ta sauka Allah na amfani da addu'a wurin ɗauke ta ga bayinsa addu'a ita ce abin da Allah maɗaukacin sarki yakan amfani da ita ya sauƙaƙa musiba idan da za ta sauka da tsanani sai ya maida ta zanto da sauƙi ba kamar yadda take a karan fari ba lallai addu'a ita ce takobin dukkan wani mumini wannan ya sa alƙur'ani ya kira ba dare ba rana akan mutane su rinka yin addu'a kai Allah ta'ala ma bai gushe ba har sai da ya alƙawarin sai ya yi narko na azaba ga duk mutumin da baya addu'a yana roƙon Allah domin hakan yana nuni zuwa ga cewa kamar mutum ya wadatu ne zuwa ga kansa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cikin suratul ghafir yake cewa kuma ubangijinku ce ku ambace ni bi ma'ana ku kiraye ni ni alƙawarin zan amsa muku idan kun roƙe ni lalle waɗanda suke yin girman kai in ji Allah ta'ala wurin bauta min bi ma'ana ba sa roƙona to da sannu zan shigar da su wutan jahannama suna matsayin kaskantattu ya Allah kai mana tsari dan haka addu'a ‘yan uwa hanya ce ta annabawan Allah da nagartattun bayi lallai addu'a abin yi ne a lokacin tsanani da ma lokacin yalwa ana yin addu'a a lokacin wadata da lokacin kunci lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa addu'a ita ce ma ibada ka tokal ya ku yan uwa masu imani lallai azumi da addu'a suna da alaka mai girma ibadu ne guda biyu masu girman gaske wurin Allah suna da matsayi a wurin ubangiji madaukakin sarki sannan kuma a tsakanin azumi da addu'a a musulunci suna da alaƙa mai ƙarfi alaƙar da ba sa rabuwa dalili kuwa shine azumi da muke yi dalili ne da ke sa Allah ya karɓi addu'an bawa manalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da malam nasir jina albani ya inganta hadisin manalla sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku abi ma'ana nau'ukan mutane uku ba wai ana nufin ɗaya biyu uku kaɗai ba mutane uku addu'an su karɓaɓɓiya ce wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na farkon su cewa yi da'awatu addu'an wanda yake azumi kar kai shakka Allah zai amsa sannan wa da'watul mazlum sai addu'an wanda aka zalunce shi wa da'watul musafir sai kuma addu'an mutumin da yake matafiyi ne waɗannan mutane uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana tabbas addu'an waɗannan karɓaɓɓa ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin shirya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a duk lokacin da ya zo buɗe baki a yayin da ya azumi yakan yi addu'a ce da haɓar zama'u wa tallafi al'uruk wa sabata al'ajiru insha Allah ishe ruwa dai ya tafi bi ma'ana an gama azumi an sha ruwa sannan kuma jijiyoyi sun farfaɗo, kuma Allah da lada ya tabbata wurin Allah. Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗin wannan kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito malam nasiruddin albani kuma ya hassana hadithin. dan haka ya zama wajibi ya ku yan uwa akan dukkan wani wanda yake azumi to ya nace da yin addu'a wurin Allah mai yawan kyauta da ƙari ya ku bayin Allah lallai duk wanda yake roƙon Allah to wallahi ku sani ba zai taɓa taɓewa a rayuwarsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani mutum musulmi wanda zai roƙi Allah da roƙo wanda a cikin wannan roƙon nashi addu'an babu saɓon Allah don wasu za ka ji abin da suke roƙon Allah zunubi ne a cikin addu'arsu to Allah baya son wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya roƙi Allah ba tare da akwai zunubi a cikin abin da ya roƙi Allah ba kuma ba tare da akwai yanke zumunci a cikin addu'arsa ba to Allah ta'ala zai ba shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku idan ya yi addu'a na farko Malala Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dai Allah ya amsa mishi abin da ya roƙan ya zanto shi aka bashi abin da ya roƙa din ya zanto shi aka bashi na biyu ko kuma a kawar mishi da wani cutarwa kwatankwacin wannan mutum la Allah ya roƙi dukiya sai Allah kuma ya ga gashi ya kaddara zai kwanta rashin lafiya jinya har mutuwa maimakon dukiya sai Allah ya bashi lafiya kaga dukkanin wannan arziki ne shi yasa mai yin addu'a baya nadama mai yin addu'a kuma baya asara sai abu na uku da annabawa sallallahu ya ce za a ba mai addu'a shine Allah ya kaskace ma mutum lada kwatankwacin abin da ya roka sai ran alkiyama a bashi mun sani ko cewa wal akhiratu khairun wa abqa abinda Allah zai baka ran alkiyama shi yafi alkhairi kuma abinda Allah ke bayarwa ran alkiyama baya karewa ya yan uwa ku sani cewa lallai dukkanin wanda ya addu'a to lalle ya dace da alkhairi shi yasa da Allah subhanahu ya faɗi cewa mai addu'a ana ba shi ɗayan uku da ya gama waɗannan bayanai kamar yadda kuka ji sai sahabban manzo Allah wa ta'ala wasallam ce da shi idan nuksiru ya manzo Allah wa ta'ala ai aiko idan haka ne zamu yawaita addu'a bi ma'ana Allah dai ganaci wurin yawan addu'ar mu sai manzo Allah wa ta'ala ya ce da su Allahu aktsaru Allah shi yafi ku yawan abin da zai ba ku bi ma'ana ba za ku taba iya karar da abin da ke wurin Allah ba ku ta roƙa ɗin Allah ta'ala zai ba ku dama ya faɗa ce kulla yau min kuwa fi sha'an kuma shi ne an razzaku zulƙuwatil matin ya Allah ka azurta mu da dacewa da addu'a ya ku bayan Allah lallai ku sani ɓangare na biyu shi ne lallai addu'a tana da wasu ladubba da shari'a ta ginda ya ta shimfiɗa su wanda ake so dukkan mutumin da yake musulmi ne ya kiyaye waɗannan ladubba da waɗannan hukunce-hukunce matukar yana so Allah ya karbi addu'an shi saboda ta yi zai ta cewa na ta roƙo ne ta roƙo ne ta roƙo ban ga komai ba kila kana cikin ɗayan aji ukun can ne la'alla an taskace maka sai a lahira la'alla an kankare ma zunubanka da ita la'alla an maka jinkiri zuwa lokacin da ya ta zama maka alkhairi ko kuma la'alla matsalan daga wurinka ne kai ne ba ka yi abin da za a karɓa ba saboda akwai abubuwan da suke hana karɓa addu'a kamar yadda za mu ji su a gaba kaɗan don haka daga cikin ladubba da hukunce-hukunce shi ne kasance abu na farko duk wanda zai roki Allah ya roki Allah da tsarkin zuciya ya roki Allah da jin cewa Allah ne yake roko kuma domin Allah yake wannan addu'a saboda duk wanda ke yi shakka game da abin da Allah zai iya yi to Allah zai iya barin shi da abin da ya roka kuma ba zai taɓa cin nasara ba don haka nan mutum ya sani cewa babu mai biyan masa bukatu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka sai ka kaɗe ta shi kaɗai da roƙo ko da a ce roƙo ne wanda take don roƙo kala biyu ne akwai du'a wa ibadatin wanda Allah kaɗai ake ma kuma Allah ya tsara da abin da za a akwai addu'a wanda roƙo wanda ya kama ya halasta ya halasta ba ya kamata ba kuskuren tuntuban harshe roƙon da ya halasta kai ma ɗan uwanka musulmi wanda zai iya yi maka ya zanto na farko wanda za ka roƙa ɗin nan yana raye ba matacce ba ne shi na biyu ya kasance yana halarce zai iya jinka na uku an yakuna qadiran zai iya maka abin da ka nema ba za ka roƙi mutum abin da Allah kaɗai ke yi ba kamar ka ce mutum ya baka haihuwa ɗan adam bai sai baka haihuwa ba sai dai Allah hatta arziki Allah ke bada nahnu qasamna bainahum hum! fil hayati duniya. to idan mutum zai roƙo hatta irin roƙon da Allah ya halasta mu yi ga junanmu inda yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ko irin wannan roƙon ne kafin ka roƙe mutum je ka roƙe ubangijinsa idan Allah ya kaddara zai ciyar da kai sai ka ga kafin ka wahala ma kana fara magana ya baka ko kuma in ya hana ka hana shi sai zama sanadiyan da wani zai tausaya maka ya biya maka bukata Allah sai ka maka mafita saboda haka yan uwa mu sani mutum ya zanto addu'a yi ta don Allah shi kaɗai kuma ya tawassuli Allah ta'ala ke cewa fad'u Allah mukhlisina lahu din ku kirayi Allah ku roƙe shi kuna masu tsantsanta addini a gare shi don haka mu sani ƙarƙashin wannan duk wanda ya roƙi wani mayyitan wanda yake matacce aw ghaiban ko wanda baya nan ko da yana raye mutum zai faɗi sai ya kira sunan mala'ika ko ya kira sunan annabi ko ya kira sunan malaminsa ko shehinsa ko sa wannan baya cikin shari'ar musulunci wannan wanda zaka kira malakan aw jinnan ya zamto mala'ika ne ko aljani fi hali raha'in a lokacin da kake cikin walwala ka kira shi aw shiddatin ko lokacin tsanani duk wanda ya haka malamin sa ce a ashraka iyadan billahi ta'ala duk wanda zai kira wani Allah a lokacin da wani abu ya same shi abinda Allah ke yi to wannan yayi shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mana imanin sai abin da ya shafe ladabi na biyu shine yawan maimaita addu'a kar ka yi so ɗaya ka bari ko nan makarantar boko da take so ka samu babban ofis a wancan babban garin sai da kai makarantu matakai daban-daban kai ta tara kwalaye ka je can kai kos ka je can ka biya ka je can kai kaza to Allah subhanahu wata'ala yana bukatan yaga kana yawan maimaitawa dan wannan zai nuna gaskiyanka da muhimmanta abin da kake nema sannan kuma ka samu naciya a cikin addu'a kar kai so ɗaya kawai ka ce to ai mun yi ba mu gani ba a'a abin da kake nema a wurin shi ba dan adam bane kuma ba karamin abu bane shi don haka malamai suke cewa Allah ta'ala yana son mutumin da ke maimaita addu'a da naciya wurin addu'a hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idza da'a da'a salatan idan zai addu'a yakan maimaita addu'ansa har sau uku wa idza sa'ala sa'ala salatan in zai roƙi Allah wani abu kan roƙi Allah wannan abun har uku yana maimaitawa imamu muslim ya ruwaito wani. sannan yana daga cikin abin da ake so a gare mu mu buɗe addu'ar mu da godiya ga Allah subhanahu ta'ala, da yi masa kirari da yabo a gare shi sannan kuma da roƙon tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. idan ka buɗe addu'a da wannan hakika ka buɗe ta da abin da Allah ba zai tozarta addu'anka ba domin lallai in mutum ya zo ƙarshe kuma malamai suka ce ka sake rufewa da godiya da yabo ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana so mutum ya saba ma kanshi da yin addu'a a lokacin walwala da lokacin da yake na damuwa ko cutuwa saboda da yawan mutane ba sa roƙon Allah sai idan sun shiga matsala kai ka ce Allah bai cancanci a tuna shi a lokacin yalwa ba alhalin shi da kansa yake faɗa cewa idan ma aka gode mishi a lokacin da ya kyauta to yana karawa wa iz ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid da haka mu sani yan uwa ba addu'a da muke gani ba wai kaman magani bane wanda sai musiba ta sauka sai a sha ka ganin mutum yana shan magani sai ya kama rashin lafiya to ita addu'a ba haka take ba dan da yau mu zaka ji in sun ce a sama addu'a to galibi suna cikin matsala ne ba wai sun samu wata ni'ima ce suke so a taya su gode ma Allah a kanta ba wanda wannan kuma kuskure ne magabata ba haka suka kasance ba yan uwa mai iya kokari duk addu'an mai zamto yana da alaka da Allah subhanahu wataala a kowane lokaci bawa ya zamto baya guje ma Allah mu sani daga cikin ladubban addu'a ana so ka yi addu'a hankalinka yana kan abin da kake roko ka zo kana addu'a kana danna wayarka wani ma yana tasbihi kuma yana chatting to wanne kake cikin biyu Allah subhanahu ta'ala yana so ya ga muhimmantawa ka yi addu'a da zuciyanka a halarce na tabbatar da cewa ko mahaifinka ne inda kana da tarbiyya ba za ka zo kana nema abonin shi kuma kana so tai ko kana surutu ko hankalinka na wani wuri kuma ya ɗauka cewa ka girmama shi ko kuma ka girmama abin da kake nema a wurinsa wannan yasa ake so ka yi addu'a na farko zuciyanka na halarce a akan abin da kake roƙon Allah abu na biyu shine raf'il yadaini ana so ka daga hannuwanka yayin roƙon Allah subhanahu wata'ala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala yana jin kunyan bawa ya daga hannunsa ya roƙe shi sannan ya sauke hannun ba tare da ya biya masa wannan bukata ba Allah yake ina jin kunyan haka saboda Allah ne karamci ne sannan a cikin addu'a ana so ka bayyana kaskancin kanka a wurin Allah ka nuna ma Allah kai ba kowa bane kuma kai ba komai bane sannan kuma ka nuna bukatunka cewa in ba shi ba ba wanda zai maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi addu'a yarfa'u yadayhi fi du'a yana daga hannuwansa guda biyu yayin da zai roki Allah wal wudu kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi alula idan zai yi addu'a wastiqbalul qibla sannan yakan fuskanci alqibla ku sani ya ku yan uwa daga cikin abin da ake so mai addu'a yayi shine ya haɗa addu'an shi da wasu dalilai da ke sa karɓi addu'a ɗin akwai abubuwan da suke kaman kamun kafa ne wurin neman shigan addu'a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaman mene kaman yin tawassuli bi asma'illahi wa sifati kayi tawassuli da sunayen Allah wanda suke ingantattu ba a sanya ma Allah suna sai abin da ya sa ma kansa suna da shi ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya ambaci cewa wannan yana daga cikin sunayen Allah to dukkan waɗannan sunaye da suka inganta musamman wanda suke ƙarshen suratul hashir huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa waɗannan huwa huwa huwa din suna daga cikin waɗanda in kai addu'a da su malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana sa a karbi addu'an bawa Allah ka datar da mu sannan yin tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar yin wani aiki na kwarai kamar ciyar da dukiya ciyar da mai azumi taimakon marayu sadar da zumunci da ‘yan uwanka karatun ƙur'ani idan ba ka da kuɗin ciyarwa to idan ka yi kana iya tawassuli da shi shine kamun kafa da abin da Allah yake so yadda da shi ba a yin tawassuli face da abin da shari'a ta yadda a yi tawassuli da shi don haka wanda ya tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa da ayyukansa na kwarai hakika Allah yakan karbi sa ya ku ‘yan uwa sannan daga cikin dalilai mafiya girma wanda suke sa karbi addu'a wanda ni dai a tsoro na Allah ya sa ba shine dalilin da ya sa a yanzu ba a karban addu'o'inmu ba shine wato cin halal da nisantan haram wanda wannan kusan ya zama ruwan dare ga duniya ba manyanmu ba ba ƙanananmu ba ba shugabanninmu ba ba mabiyanmu ba ba ƙananan 'yan kasuwa ba ba manyan ba galibi wannan ya zama wata ɗabi'a wanda har muna ganin idan ba da haram ba ma ba za mu iya rayuwa ba to ku sani cin halal yana sa karba addu'a kamar yadda kuma cin haram yana sa a ki karba addu'an bawa manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ga wani mutum a Ka'aba yayi kura gashin sa ya cacca kuɗe ya ɗaga hannu yana roƙon Allah a wuri mafi daraja yana kiran ubangijin da shi ya mallaki komai da kowa amma manzo Allah sallallahu alaihi wa kalle shi ya ce anna yustajabu wannan to ta ina za a karba masa ku kalli magana ta ina za a karba mai bi ma'ana ba wai Allah bai karban ba amma shi ai ya hana ta ya yake so ai ya karban mai addu'an nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka yi mamaki saboda sun san Allah ta'ala ce amma yujibul mutarra idza da'a amma sai gashi shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa Allah ba zai karba addu'an sa ba yace abincin sa haram tufafin sa haram iyayen sun ciyar da shi da haram to ta ina Allah zai karba sun toshe dukkan hanyoyin da Allah ke yin rahama da sanadiyyar su yan uwa cin halal yana sa karba addu'a sannan kuma nisantan harani cin halal yana sa a karba addu'a nisantan halal fadawa haram yana sa Allah ya bar mutum da addu'a shi sai mu ce sai Allah bai kula ba ku sani ya ku yan uwa daga cikin abin da ake so tare da mu idan ka tashi addu'a kar kai addu'an da abin da yake zunubi ne ko yanke zumunci a ciki kuma kada ka wuce iyaka wurin yin addu'a din nan Allah subhanahu ta'ala yana cewa du'u rabbakum tadarru'an khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce iyaka a cikin addu'a da yin zalunci akan wasu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin hadisin da malam Nasiruddin Albani Albaniya inganta shi yake cewa lallai zai kasance a cikin wannan al'umma tawa wasu mutane da za su zo suna wuce iyaka a cikin abin da ya shafi alola da kuma yin addu'a mutum ya zo yana addu'a da abin da ƙetare haddi ne na shari'a daga cikin ladubban addu'a ‘yan uwa shine mutum ya yanke maransa cewa Allah ya karɓi bukatunsa kuma kar rataya addu'an shi da cewa in Allah ga dama ya yi shi wannan kuskure ne mutum ya ce Allah ya mu in ya so in Allah san ina so zai mu ko in ya dace da ni zai bani Allah kai mun kaza in ka so Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin ya ce la taqulanna la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in shi't kada ɗayan ku yazo addu'a ce Allah kai mun gafara in ka ga dama Allahumma arhamni in shi'ta Allah kai mun rahama in ka ga dama annan su ya ce da ɗai ka ku kuskura su yi wannan don Allah sai nuna maka shine mai ganin daman ya kyale ka wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka fitar yan uwa daga cikin ladubban addu'a shine karkai gaggawa jin cewa dole sai amsa maka lokaci kaza ko kana ga idan ba amsa zuwa lokaci kaza ba kai ka shiga matsala ubangijin ka ya tika sanin alkhairi kuma ya tika sanin lokacin da ya dace da alkhairi a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yazalu yustajabu lil abdi Allah ba zai gushe ba yana karɓan addu'an bawa idan ya roƙe shi malam yadda obitmin matuƙar bai yi addu'an nan da saɓon Allah ba auƙaƙe a firahimin ko bai addu'an shi babu yanke zumunci wa malam ya ta'ajil kuma matuƙar mutum bai gaggawa ba duk wanda ya gaggawa sai Allah ya bar shi da gaggawan shi saboda kamar mutum na ce ma Allah ba haka nake so ba ni gasar raina Allah ku ai ba za ka sa mai sharaɗi ba ko mahaifinka kam ai ba mai sharaɗi ba in dai akwai tarbiyya da fannin ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene gaggawan da kake nufi a cikin hadisin nan da kace matukar mutum bai gaggawa ba za a amsa masa addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yace ya qulu qad da'awtu mutum zai rinka cewa nayi addu'a wa da'awtu na maimaita nayi falam falam yastajibu li falam yastajibu li amma gashi ba amsa mun ba sai mutum ya gaji ya ji ya kasa da yin addu'a wa ya da addu'a sai ya kyala addu'a ya daina yi yan uwa daga cikin ladubba da ke sa karba addu'a shine sassauta murya a yayin da mutum yake addu'a ba tare da ɗagawa ba ma'ana yin addu'a da murya tsaka tsaki Allah sallallahu alaihi wa yake cewa da sahabbansa cikin hadisin Imam bukhari da Muslim ku tausaya makawunanku. ku wanda kuke roƙon shi ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane yana halarta da ilimin sa a tare da ku Lallai kuna kiran mai ji ne kuma wanda yake kusa sannan yana tare da ku da iliminsa duk halin da kuke ciki ya sani kuma zai biya kuma daga cikin abin da ake so a ƙarshe-ƙarshe mu kiyaye addu'a shine ka zaɓi lokutan da ake karɓan addu'a ka rinka yawaita addu'a a ciki daga cikin lokutan da ake karɓan addu'a akwai lokacin buɗe baki sanda za ka ci abin buɗe bakin ko bayan ka sanya shi a baki sannan kuma da ranar bayan sallar la'asar ta ranar juma'a kamar yau kenan tun daga bayan la'asar har rana ta faɗi lokaci ne na karɓar addu'a don haka sai mu yawaita ya ku ‘yan uwa sannan ana karɓar addu'a cikin sujada ana karɓar addu'a a yayin da biyu ɗaya bisa uku na dare ya saura kamar ka ce daga ƙarfe biyu na dare har zuwa alfijir ya fito sannan ana karɓar addu'a lokacin da mutum yake yin sahur Allah ta'ala ce wabil asharihum yastaghfirun sannan ana karɓar addu'an bawa a sanda aka yi kiran sallah kafin a tada iƙama. da wasu ɗin ma da yawa daga ciki muna ƙwalla Allah ta'ala ya datar da mu ya azarta mu da karɓan addu'o'i a yayin da muka roƙe shi lallai ku sani addu'a alkhairi ya tabbata ga duk mutumin da ya lizumci yin addu'a wanda ta tara muhimman abubuwa masu yawa kuma wanda suka zo daga manzo akwai addu'o'in da manzo ya yi su kuma suna da muhimmanci musulmi ya rinka yin su kamar faɗin Allahumma inni as'aluka min khairin Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wannan addu'a ce da ta kunshi dukkan alkhairi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin addu'a faɗin Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما سعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم uwa a ƙarshe ya zama wajibi daga cikin abin da za a ambata shi a irin wannan yanayi shine addu'a mu sani idan mutum na azumi ba a dawo da addu'an shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane uku ba a dawo da addu'an su a cikin su sai ambaci mutumin da yake azumi har sai idan ya ajiye azumi din daga cikin mutum na biyu wanda ba a dawo da addu'ansa shine mutumin da aka zalunce shi sai daga hannu yayin addu'a mutum na uku shine wanda yake cikin halin tafiya mutum na hudu shine da yayi ma mahaifinsa mutum na biyar mahaifi ya ma ɗansa mutum na shida shine mutumin da ke cikin matsuwa da tsanani na rayuwa Allah ya alƙawarin da ya amshi addu'an wannan mutum addu'a ta bakwai wanda ba a dawo da ita shine faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan kana yawan wannan addu'a duk abin da kake nema wurin Allah subhanahu wata'ala zai zanto cewa Allah ta'ala ya karban maka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يجيب من دعاه فيكشف السوء ويقيل العثرات ويرزق من يشاء بغير حساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينقوى أكرشي كما يبدأ أكل أكي كرا zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kira akan tausaya ma mutane da taimakon su asalin wato a cikin abin da ya shafi rayuwa baki ɗaya musamman a watan ramadan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kan mutane su Allah ne zai ji kansu da kansa irhamu man fil ard ku tausaya ma ku ji kan wanda suke doran kasa bi ma'ana bayin Allah yarhamukum man fis sama wanda ke sama shine Allah zai ji kanku ya muku rahama ya tausaya muku wannan kira ce galibi a farkon Ramadan akan taimaki mutane amma idan ramadan ta fara nisa kamar yanzu mutane sukan yi rauni ya dace ga duk mai neman rahama wurin Allah ya kokari ya ciyar iya abin da Allah ya bashi ba mamaki wannan ita ce ramadanan mutum ta ƙarshe a rayuwarsa ba za a yi wata tare da shi ba kai kokari ka yi abin da ka san kyautatawa ne ba tare da gajiyawa ba sawa'un wannan sauƙaƙawa daga gwamnati ne ko ko daga ɗaiɗaikun al'umma ne abu ne wanda ya dace ya kancanci cewa a tunatar a kansa a koda yaushe kuma a kira zuwa gare shi abu na ƙarshe shi ne mun buɗe fara aikin faɗaɗa masallacinmu da samar da masallacin mata da azuzuwa mun fitar da tsari a kan muna neman mutane dubu da za su ba mu naira dubu hamsin hamsin domin tara naira miliyan hamsin a matsayin abinda za mu tunkari wannan aiki da shi alhamdulillahi an samu waɗanda sun fara wasu ma har sun wuce adadin da ake nema na a bayar ɗin don haka muna shelanta ma al'umma na kusa da na nesa duk wanda yake da ra'ayin ba da gudunmuwansa a wannan aikin alkhairi to kofa a buɗe take kuma a riga an fara muna kuma kira ga duk wanda yake da hali na ya taimaka ya zo ya gida mana wannan wuri gaba ɗaya tun da akwai da Allah ya sa suke haka ɗin to muna fatan da Allah wanda suke da hanya da irin waɗannan mutane ko kuma su kai tsaye idan sun ji mu da su taimaka su ba da gudunmuwa wurin gina wannan wuri Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك huda. والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك